عسكري يا وي masu kallon mu da fatan mu a gari cikin koshin lafiya barkan ku da sake shigowa cikin sashen gari ya waye yau a cikin jerin shirye-shiryen mu muna shirye-shirye da dama kamar yadda aka saba akwai shirin nan na dabarun sana'o'i inda muke shigowa da masana a fannin business wato sana'o'i da mu tattauna da su sannan akwai shirin nan na mu sannan akwai shirin nan na dandalin taurari tare da cewa shaba. To bayan nan kuma akwai shirin rahoto inda muke kasancewa tare da Zainab Baba Aliyu da kuma wasu shirye-shiryen da dama da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu. Barkanku da shigowa. Sarah barkanki da shigowa. Barkanki da shigowa. Na san masu kallo za su ta mamaki to yaya Sarah kuma ta zo Stephanie a kamar interview za ne to a ba masu kallo ba interview za ba ku taya mu farin ciki muna farin ciki gabatar muku da Sarah ta zama ɗaya daga cikin masu gabatar da wannan shirin na gari waye. <laughs> Welcome on board. Thank you. Me ake cewa the other side of the table yana. <laughs> the other side of the table gaskiya kan sanni ki da zuwa. Thank you. Ah kin san dama shi dama a rayuwa ana son canje canje ana son idan mutum kamar kana da passion din abu ko kuma if you want to really grow ma from one aspect or another aspect. Kana nan gobe a ce eh, kana nan yau a ce gobe ka dan samu ci gaba kana gaba na gode sosai. Gaskiya kan haka abu. gode. <laughs> Na'am to yanzu duba da cewa abubuwan da suka shafi kamar sana'o'i mukan ba da shawara irin mu ma dai za ni ga mamaki to ya za a ce ku ba ku sana'a muku na ba da shawarwari. Muna ba da ba shawarorin eh, sana'a kullum ba to amma idan aka duba ai mafi akasari mukan shigo da masana bayan ma sun zo sun mun tattauna tare da su mukan same su a bayan fage mai ta magana idan mutum yana son kaza kaza da dai kuma akwai wasu daga cikin ma da suke sana'o'i so definitely zaka ga wasu abubuwa mun sani a dalilin haka ni ina ganin kamar a hutun karshen mako din nan wata ta zo har gidanmu take cewa ita gaskiya tana son ta yi sana'a amma ba ta da jari to amma tambayar da na fara yi mata guda biyu ne na ce mata ta yi karatu saboda akwai sana'o'i da dama da zaka iya yi ba ma sai kana da jari ba na ɗaya idan kana da ilimi zaka iya zama kamar ana zuwa ana consulting because hira da da ita the girl is so versatile ta san me take yi wannan talent din nata ma alone ma ya zama mata capital ba ma dole sai ta fita ba so akwai abubuwa da dama da zaka iya yi ba ba dole sai da ba sai da capital kin san zan bada example da kai ina son bada example da kai na kudin mm. ina bayani kin san na dinki mm. sosai and then da lokacin da na fara mm. kin san dinki abu ne da wasu suna ganin kamar yadda kika faɗa sai kana da kuɗi da yawa kafin ka fara a'a ne lokacin da na fara kawai ina amfani da social media an ɗauki hoto ko ba ni na yi ba da permission na mai shi amma sai in postin akan page ina mutum ya ce yana so ba ni da kuɗi kawai wani lokaci kai ba ni da ma keken kai na lokacin da na fara ɗinki kawai zan ɗauki hoton in postin idan mutum ya gane ce yana so to turo kuɗinka sai in dinka um, in tura tun da dama zaka biya kuɗin ka kin ga kana da talent din akan ka shine kadai yanzu uh, kin ga zaki ga wasu mutane za su sa data a cikin wayarsu sai ta cacin abin da bai kamata ba me yasa ba za ka dauki wani hoto kuma ga wani abu da ake sayarwa ba kai ma ka sa a page ɗinka dan goma 20 30 sai ka dan kara akai kai ma dan baka wani abu daga nan za ka fara sai mu zo mu fara complain mu ce gwamnati ta yi kaza kuma mu muna da dama sai mun tashi mu yi wa kanmu sosai ma kwarai da gaske to Allah ya sa da yi amin amin ya kamata mu shiga mu je mu fara shirin diddigi ko masu kallon mu idan kun shirya za mu shiga cikin shirin gadan gadan yanzu za mu je mu kalli shirin dabarun sana'o'inmu idan kun shirya ga shirin dabarun sana'o'inmu. masu kallo barkanmu da shigowa shirin dabarun sana'o'inmu da fatan kuna tare da mu a daidai wannan lokacin inda shirin namu yau zai duba ne akan sababbin hanyoyin samun arziki wato a takaice inda shirin namu ya karɓi bakoncin wato malam galadima husaina Ali da shi za mu tattauna a daidai wannan lokacin ku biyo mu domin ganin yadda tattaunawar mu za ta kasance barka da shigowa barkan mu dai wannan ba malam bane dalibi an <laughs> haka ce maka malam din ma tunda kana ba mu abu kana ba masu kallo abin da za su karu da shi har mu ma gabaki daya a wancan makon kun yi magana akan wato sababbin ko kuma in ce hanyoyin da kuɗi zai zai bukasa to yanzu kamar kuna cikin magana sai lokaci ya yi halin shi yanzu za mu dora ne kafin mu je ga sababbin hanyoyin samun arziki akan dama a wancan lokacin muna bayani akan cash flow akan yadda mutane za su iya gudanar da tafiyar za mu ce da kuɗi mm. a harkan kasuwanci because ɗan kasuwa ana expecting ɗin shi mutum ya zama mutum mai amfani da kwalwan shi mm. because in ya zama to expenditure ɗinka mm. is greater than your income so result din shi ne downfall kawai so ana bukata ya zama to kai adopting financial discipline duk wa'annan ya zama to mutum ya yi ƙoƙarin kiyayewa wannan formula ne mai girma wanda yake taimaka ma harkan kasuwanci mm. dan yanzu ana cikin wani irin trend ne wanda zaki ga kasuwanci da yawa mm. yan kasuwa suna dukushewa mm. so rashin kiyaye irin wayannan kenan then after that ya to mu iya using debt because kaman bashi so dole ne ya zamanto dan kasuwa ya iya amfani da bashi saboda akwai good debt akwai bad debt good debt shine leverage before ka ansa bashi ma dole ne ya zamanto ka tsaya kai analyzing din from a to z na abubuwan da za ka gudanar da shi so akwai bashin da 'yan kasuwa sukan shiga wanda yakan zama musu kangi mm. daga baya kuma ya zamanto shi yasa ake fadawa halin da ake ciki yanzu ake ciki yanzu eh, saboda wani da ya ji kuɗi mm. ko zai ce to bari ya je ansa mm, to me yasa yanzu a me yasa ban katse ka ba me yasa yanzu aka sa aka ko kuma me yasa kuɗi suke da sharada. Eh. wajen amfani da su ko kuma kashe su ko kuma tara su gabaki daya mm. so dalilan da ya sa kuɗi suke da sharɗa shine mm. dama matakin farko ana expecting mm. ka zama da abin da ka fara ka fara shi da ilimi so kuɗi yana faɗan wani magana cewa if you save me today i will save you tomorrow so dole ne ka kasance you have to be very calculative akan abubuwanka ka san priorities ɗinka ba ya zama kuɗi kana yin abubuwa emotionally ba mm. saboda su kuɗi ba ma nawa yake shigo ka ba ne mm. ya kake gudanar da su mm. because a cikin loss of money na malamanmu na financial literacy inda suke bayani ana so akalla in kuɗi ya shigo ka kai amfani da 70% Na kuɗin da ya shigo ka amma 30% 10% zai iya zuwa ga abin da za mu kira ko taimako mm. ko irin tai taka kamar kristin mm. suna ba da tai mm. so da kuma wanda duk irin abin da za ka yi taimako so 20% za ka yi saving din shi ka manta da shi za ka yi saving din shi ka manta da shi saboda akwai lokacin da zai zo yi ma amfani zai yi ma amfani wurin bunƙasa kasuwancinka ko zai yi ma amfani wurin diversifying din kasuwancinka wasu mutane wasu mutane zaka ga suna yin sana'a eh. amma kuma suna suna suna samun riba a sana'ar amma sai su nemi inda kuɗin yake shiga su kuma yaya wani irin shawarwari za a ba su a bangaren wannan eh gaskiya dama shine rashin financial discipline ne mm, because kamar yadda kai magana yawa mm. kamar yadda nake faɗa cewa ba mm. nawa ka samu ba ya ka gudanar da abin da ka samu akwai wanda zaki ga abubuwan da yake samu kaɗan ne amma saboda mutum ne wanda yake da tattali a takaice ma tattali shine rabin arziki hmm. tattali shine rabin arziki hmm. idan ya ka zamanto mai tattali hmm. ba wai za ka zamanto irin ka zama very stingy mutum bane wanda hannunka a dunkule kai kanka ba za ka gudanar da abubuwan da ya dace ba da kai da iyalanka yana da kyau ya zamanto so ana so ya zamanto ka tsara ne yadda ba zai illata ka ba amma kuma ba za ka yi abin ya wuce gona da iri ba wanda zai haifar da matsaloli to wani hanyoyi mutum ya kamata ya bi domin samun kuɗi ko kuma samun arziki gaba daya a eh, so hanyoyin da ya kamata mutum ya bi wurin mm. samun kuɗi arziki mm. so da yake kowa da irin yadda Allah ya halice shi kowa da baiwan shi kowa da passion shi abin da yake so mm. wani za ki ga shi ta hanyar ya kasuwanci ne kuɗin shi yake samuwa wani ta hanyar ya aiki ne wani kuma ta hanyar gift ko talent din shi because akwai da yawa wanda suke amfani da fasaha mm. hikimomi da mm. basiransu mm. wurin samar da abin da suke yi yanzu in kika duba duniyan ma mafi mafi wa'inda suka fi kowa kuɗi a duniya yanzu za ki ga mutane ne wanda suke amfani da fasahansu irin mutane wanda suka kawo mana intanet din eh, ya zamanto suka taimaka wurin gudanar da al'amura na rayuwa suka sauƙaƙe abubuwa na rayuwa so farko kai discovering din kanka mm. in ka fahimci kanka ka san kai waye mm. so abu na biyu shine ka san yadda zaka yi showcasing kanka mm. in talent ne ka san yadda zaka yi showcasing talent ɗinka na'am because bayan in ka fahimci cewa kana da baiwa to yadda zaka nuna baiwan ita ma wani ilimi ne mai zaman kanshi a nan wurin to wani hanya kenan ta irin wayannan hanyoyin na financial literacy kamar yadda muka faɗa shi wannan ilimi ne da zai sa ka yi maximizing opportunities ɗinka hmm. duk wani opportunities da suke kewaye da kai za ka kalle su zai buɗe ma ido ne hmm. za ka san zamaninka hmm. zamaninka ba zai yi ma obatikin ba because in kika duba kamar kasuwancin da ake ta gudanarwa yanzu akwai bukata ya zamanto mu hau level na high speed mu rinka ban zamani because babban abin da yake addaban kasuwanci a wannan lokacin za ki ga especially mu 'yan afirka za ki ga ba wani muna ɗora shi akan matakan da ya dace ba ne mm. so dalilin da zake kasuwanci yake yawan rushewa kina. kuma zai ci gaba da rushewa mm. ba fata muke ba mm. sannan kuma technology zai zo ya ta share shi inda ba abu tsari da ake ba abu tsari ba so akwai bukata ya zamanto a kiyaye abu tsarurrukan da ya dace An zan baki misali da malami na na'am yana wallafa littattafai yana buga littafan shi yana sayarwa so a wancan lokacin zai fitar da zai produce littattafai zai bi duk matakan da ake bi na fitar da littafan shi mm. don ya sayar da su a lokacin yana sayar da littafin shi kamar irin 20 dollar example akwai littafin da yake sayarwa kamar 20 dollar mm. so a lokacin idan ka ga littafin kana so mm. ta kowane bangare ne a duniya za ka yi ordering in ka yi ordering sannan abu dukkan process da littafin zai zo wurin ka so da ya lura da irin canji na zamani sai yanzu ya zamanto e-book yake yi sai da bai yi hard copy Mm. yana fitar da ebook ne mm. ebook din nan sai ya sauƙaƙe dukkan wasu al'amura mm. bayan sauƙaƙewa shi ma sai ya zamanto ya fi samun riba a haka because yana amfani da internet wannan abin sai ya ƙara kawo high speed na tafiyan kasuwancin abin kuma sai ya ƙara kawo sauƙi na mutane sai assessing abin to ah, wani matsaloli ake samu wajen a tafiyar da irin wannan harkoki, kamar misali idan kana so ka bunƙasa wato hanyoyin da za ka samu kuɗinka da kuma bunƙasa kasuwancinka matsalolin da yake ciki gaba ɗaya. ok kaman kina magana hanyoyin samun jari kenan eh hanyoyin samun jari to wani irin matsaloli ake fuskanta wajen kai ga ci ga irin wannan bangaren eh akwai ana fuskantar matsaloli da yawa amma a matakin farko dama in kana so ka samu jari na'am akwai wanda ki ga yana so ya kasuwanci shi already yana da jari mm. akwai wanda kuma bai da jari amma bai san hanyoyin da zai ba hanyoyin da za a bi mm. su ne kamar irin true family mm. family ɗinka suna da dama su samar ma da capital za ka iya bi wannan hanya kuma ya zamanto babu irin friends akwai wanda suke da dama su taimaka ma za ka iya bin wannan hanya so in ya zamanto babu wannan so za ka iya dangantawa da abubuwan da ya shafi irin banki so idan ka ji ka kai musu kai musu duk bayananka da abubuwan da za su gudanar mm. za su yi analyzing din abin su mm. ka cancanta su mm. baka wannan kuɗin a takaice wani shawarwari za ka bayar a guje duba da yanayin lokaci so gaskiya shawarwar da zan bayar shi ne a takaice yana da kyau mu yi kokari mu bi zamani Mm. saboda ba bahaushe yana cewa zamani abokin tafiya ko ba haka bane mm. so because idan kika duba hatta ba ma kananan yan kasuwa ba hatta manyan yan kasuwa kullun tunanin su mm. yana kan kasuwancin su shi yasa kike gani kaman lokacin a can da baya zaki ga nokia su motorola sajen a lokacin su ne irin brand wanda suka fi watsuwa a duniya suke ganin sun karbu da suka yi relaxing suke ganin sun karba ai su suke wannan su sai zamanto android mm. ita kuma ta kutsu mm. ta adin value mm. akan abubuwan da suke ta ƙara wasu darajoji da kima saboda mun ce dama mutane suna ba da kuɗi ne akan abu mai daraja ko mai kima ga abubuwa da dama da ya kamata a ce mun tattauna a rediyo wani lokacin kuma duba da yanayin lokaci ya ci mana ina ga sai wani mako in Allah ya kai da yiwuwar za mu ƙara gayyatar ka masha Allah to masha Allah muna godiya Allah ya mai da kai gida lafiya to masu kallo duka duka abubuwan da ya samu kenan da fatan kuna amfana da irin abubuwan da muke kawo muku da wannan za mu je hutun takaitaccen lokaci muna dawo barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci masu kallon mu yanzu idan kun shirya za mu je mu kalli shirin sana'o'in mu ga wani sana'a muke dauke da shi a wannan rana idan kin shirya ko wani sana'a dan ni idan an zo fannin sana'a ni ina jin daɗi sosai saboda banda dabarun sana'o'in mu idan an zo wajen sana'o'in ina fikin wani abu daya biyu tun daga baɗin mu kasuwa ne zaki ga wasu ba da yake akwai sana'o'in ma da yadda muka faɗa da baka bukatan kamar jari kuma akwai sana'o'in da zaka ga wasu suna suna ma da jari din amma ba su ma san wace sana'a za su fara yawa eh, kuma wannan shirin sana'o'in kin ga at least idan kai kana business minded da mm. gaskiya ana nuna sana'an nan yau da gobe ko da ba exact sana'an zaka yi ba mm. zaka iya samun idea da zai taimaka maka gaskiya to Allah ya sa mu dace amin amin yanzu bari mu je mu duba ya kamata din ni ina so zan koya abu na san ina ina zan dauki wani abu daya ko biyu masu kallon mu idan kun shirya ga shirin sana'o'in mu a kasancewar kamar yadda nake magana ita kwamfuta ta shiga ko'ina akwai na zo wato noma na zamani da ya zo wanda akwai abubuwa da ake amfani da su wajen wannan noma ɗin haka musamman akan abin da ya shafi ɓangaren noma a sauri gona wanda za ku ga cewa akwai kamar kwamfuta da ake sawa ko wasu abubuwa da suke control ɗin weza ta waje musamman kamar a ce greenhouse ɓangaren uh, wato kiwo kuma ina taɓa kiwo da ya shafi na tsuntsaye sannan kuma ina ƙyanƙyashe su kankin kansa tsuntsayen haka akwai shi kansa inji na wato ƙyanƙyasa ɗin wanda nake yinsa haka ma'ana ina yinsa ina so kayayyakin daga wasu daga waje wasu daga nan najeriya sai zuwa har haɗa su sai in samar da shi wannan inji din na kyankyasa din haka wanda shi kuma wannan abubuwa ne suka shafi su ma kwamfuta ce haka tunda duk abin da yake control din ma'ana yake jujjuya temperature yanayi ko zafi ko sanyi ko iska ko kamar humidity ma'ana kamar tiriri zan ce kenan ko kaga duka kana buƙatar kwamfuta za ta dinga maka control din wannan abu to amfani da kwamfuta ya taimaka na daɗa samun wato ilimin yadda zan kirkiri wannan inji haka. masu mu zan nuna muku yadda shi wannan inji na kyankyasa yake wato ainihin aikinsa da yadda temperature da yadda shi injin da yake sarrafa wannan yanayi yake ragewa ko yake ƙara ita wannan temperature idan shi wannan inji yana aiki uh, shi wannan inji idan an kalle shi ƙarami ne wanda kwan da yake ɗauka ba sa wuce 300 zuwa 450 ya danganta da shi kwan haka idan na kaji ne suna da girma na zabi ba su da girma sosai yana da hanyoyin da yake samar da ake samar masa da wuta guda biyu akwai bangaren sola da wannan waya ita ce ta kawo bangaren wato sola din amfani da hasken rana kenan akwai kuma wannan wayar wuta ce wadda ita ce take supplying din wuta zuwa wannan haka sannan akwai gas wanda wannan gas din shine tukunyar gas da take samarwa da shi ga a shi injin wato ainihin zafi to wannan gas din sai ya zama shine yake supply din sai ya kunnu idan ya kunnu sai ya dinga samar da zafin haka sannan akwai idan wuta ta zo wuta tana zuwa to zai kashe wannan gas ba zai kuma amfani da gas ba zai amfani da wato ainihin wutar lantarki ne haka sannan akwai wannan abin wanda shi yake control in temperature din wanda shi wannan abin shi muke cewa temperature controller shi wannan control din bangare biyu ne da shi akwai bangaren da yake kunna gas akwai bangaren da yake kunna wutar lantarki sannan a cikin inji din shi kuma nan muka bude. za mu ga akwai hawa ɗaya biyu uku hudu biyar kowane hawa akalla zai ci kwai daga saba'in zuwa ɗari ya danganta da girman kwan wanda a nan gurin a wannan hawa na farko akwai kwayaye waɗanda za a iya ganin su ga su waɗanda su waɗannan kwayayen akwai akwai na zabi a ciki akwai na wasu kaji da ake cewa tishu akwai wasu kaji da ake cewa cautions su wanda na tishu ɗin kowane kwai guda ɗaya ana sai da shi akalla naira dubu daya zuwa naira dubu daya da ɗari biyu idan an kyankyashe wannan shi ɗan kaza ɗin akan sai da shi dubu hudu zuwa dubu biyar ya danganta da kalarsa in fari ne ya fi tsada in kuma wani kala ne daban to baya kaiwa kuɗin fari sannan kamar yadda ake gani a nan gurin ga waɗansu suma su waɗannan dukkaninsu na wato na tishu ne wanda kowane ɗaya a nan gurin kuɗinsa ya kai naira dubu ɗaya wanda an ƙyanƙyashe su ana sai da su a wancan farashin da na yi bayani haka to sannan a cikin wannan inji akwai fanka wadda take busa sanyi take busa wato mixing take busa temperature din zafin ya zama ko ina ya gauraye sannan akwai ƙwallon tarki wanda shine yake kamawa yake samar da zafi ɗin haka sannan akwai wata abu da muke cewa extractor ita wannan extractor ɗin idan ya samu kamar awa ɗaya to za ta kunu in ta kunu za ta zuƙe dukkan wani abu na ciki na wari ko ƙarni ta fitar da shi sannan ta sake zuƙo fresh iska ta shigar da shi ciki idan lokacin fitar kajin ya yi za ka ga kana zaune za ka gansu kawai za ka ji suna kuka lokacin fitar su ya yi to shi iya yin ma'ana ka ƙirƙiri injin a nan allah ya wadata mu da mutane wanda suke masu ƙwaƙwalwa waɗansu ma ba su je makaranta ba sai ka ga Allah ya ba su wannan nau'in ilimin da za ka ga su iya yi maka shi wannan injin har kuma ya kyankyashe ko kuma ka gani tura wanda aka siyo shi za su iya lalata shi ko kuma in ya lalace za su iya gyara shi ko kuma su canja masa fasali yadda zai dace da yanayin irin namu nana wanda kuma suka je makaranta to kaga su wannan dama suna da ilimin yin wannan abin a ilimanci a zamanance kenan to zaka ga cewa dukkaninsu kowanne zaka ga yana yin wannan abin to magana ta gaskiya a ni dai zan iya cewa kusan babban malami na shine youtube mafi yawanci wasu lokutan bana bacci kullum bincike nake bayan youtube ina karanta irin bincike da masana suka cewa da kaza ne to yanzu an samu ci gaba kaza ne da kaza ne an samu ci gaba kaza ne alal misali zan baka in ka duba dacin irin injina da ake yi a nan za ka ga mafi yawanci an ana injina ne na kyankyasa sai ka ga an sa fitilar kwai wadda ita take generating heat ma'ana ita take bayar da zafin to idan ita fitilar kwai ba za ka iya control ɗinta ba in ka sa ta fa tana nan a yadda take ko dai zafin ya yawa ko ya kaɗan to wannan ya sa sai ake samun asara da yawa to sakamakon bincike da na ta yi haka da kuma abubuwa sai na gano akwai yadda za a iya amfani da wato ainihin inji wanda zai iya sarrafa ko gas ko wutar lantarki ko kuma wuta ta sola wadda ita za ta dinga ba da wannan zafin in ya yawa ya rage in ya kaɗan ya ƙara shi haka so wannan ya taimaka matuƙa sosai wajen ah, samar da irin wannan masu kallon mu sana'ar mu kenan na wannan lokaci inda muka ga wato wannan sana'a ta kyankyasar da abubuwan kwai kenan da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu to sara wannan sana'a kuma za ki iya koya sanda kin ce ke kina son ki koyi sana'o'i daban daban kin gaiwa mana koyi wani mm. abu dama ina da fashon na gidan gona mm. for example kinga idea nan zan iya sakawa a ciki in ce ni fa zan iya kawo kaji kawai masu yin kwan ke so eh, ba sai na nama ba kuma zaka yi mixing gaba daya ma kinga mm. anan ko da baka da kuɗin yi at least ka samu idea da zaka fara exactly dama shirin wannan muna dan ba mutane idea ne ga shiga sanar za a fara wasu ma kiga ba ma da wani kuɗi da yawa suke farawa da dan kankanin kudi in dai akwai wannan ilimin to an riga an wuce shi ne kada abin da kake bukata da Allah ya mu amin amin masu kallo duka duka shirin wato sana'o'in mu nan da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu da wannan kuma zamu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa to masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan kun numfasa da fatan kuma kun sha ruwa kun huta yanzu idan mun shirya za mu je mu kalli shirin dandalin taurari haka yake ce da shi mm, sai ya ja ai dandalin sosai tare da cewa shaba yana nan yana jiran mu already dama gaskiya ne haski sadawa shi bai bata lokaci bai bata lokaci yana nan dai shi da na nashi to ya barkanka da shigowa barkanka da shigowa madalla sera yar kabila tare da naomi ina fatan ma da kanki kina kallon fim din yar kabila ko to bari mu shiga cikin shirin dandalin taurari mu barkamu da sake saduwa cikin shirin na kuma farin jini shirin dandalin taurari wanda ke zuwa muku a daidai wani lokaci tare da ni naku tiwa shaba kuma daga tashar hausa zalla ta arewa 24 idan kuna biye da mu shirin dandalin taurari shiri ne da ke lekawa yayin kaya da nutsu cikin duniyar nishaɗi domin zakulo muku fitattun mawaƙa jarumai masu shiryawa ba da umarni da duk masu ruwa da tsaki a harkokin fina-finai da waƙoƙi a cikin shirin dandalin taurari na wani lokacin na karɓo bakoncin ɗaya tamkar da goma da only giant mawaƙin da ya fi kowane mawaƙi tsaho a kannywood kuma mawaƙin da waƙoƙinsa suke tafiya suke tsalle kamar yadda yake da jiki kai kada in cika ku da surutu na farin cikin gabatar muku da shahararren mawaƙin rauji da gambara wato hip hop na maddox to madalla maddox amma dai ban yi ƙarya ba sun gani da su. sun tabbata to yaya hanya alhamdulillah na san tun daga zariya kai tattaki ka shigo birnin Kano yaya hanya wallahi kuma alhamdulillah hanya tana da kyau alhamdulillah amma ku can ba a yanke muku network ba ko a ba ba a yanke ba akwai <laughs> network <laughs> zafi zafi ba a yanke ba amma hana mashina yawo da sauransu sai dai sai dai a sayyada wallahi sai lagaben ski wanda ba shi da mota sai dai ya yawa to Allah ubangije ka mana sauki amin amin gashi ka zauna akan kujera mai zafi kuma ba mai zama akan ta sai dai tauraro a yau ina maka murna dole ta ba maka <laughs> cikin 30 seconds madox yeah. ka gaya mu takaitaccen tarihin rayuwarka a cikin daƙiƙa talatin ke yi suna na muhammad shehu madugu wanda aka fi sani da maddox to black boy aka giant of arewa na taso ne a layin alasure zoo road kenan a nan na taso na fara koyon waka a zaria nan na dan fara harkar waka sannan sai na dawo kano to yanzu jami'a ta kara mai da ni zaria kuma ana karantar mascom a ah, to duk ana layin wakar gaskiya ina murna ka ce mun ka fara koyon waka a Kano a Zaria mutum ba zai fara koyon abu ba tare da wanda zai koya masa ba tabbas hannun waka fara koyon waka ok lokacin da na fara koyon waka a secondary school ne irin suna yin saifa da sati eh. to da yake ina dan zuwa kallo to a gayan haka sai na fara picking interest in na je gida ni kadai sai in fara gwada a wancan lokaci dama saifa din da ake na hip hop ne ko na hip hop ne hip hop ne hip hop ne lokacin ba ma wasu suke ba turanci kawai suke eh turanci to hip hop din ka san yana da girma yana da fadi akwai R&B afropop dancehall ga sunan da wani ka fara rap na fara okay rap to ai rap din shi kansa akwai hardcore akwai melody rap yeah gaskiya hardcore rap na fara kai dan dan namun wani ba cikin hardcore rafa tukuna kafin mu shiga ciki cikin ba rana bale wata ai yanzu su tabbata me ma na ce na bata makiyan ma da sun bata in na faso sai an sani to black boy ya bugari waƙata ta ta bugari murya ta ko ta ina wai magana ma suke yi makiyan wai suna ina oh my guys suspenders the new idol for designer to kai ka bata waɗancan sun bata mu ma mm. masu sauraron mun bata ai in eh, ce mai ma na ce na bata eh, makiyan ma da sun bata <laughs> to ban sani ba da kake wannan layi na hip hop kuma mm. rap ya trend din yake tafiya duba da cewar a arewacin ƙasa ne kuma duba da al'adunmu da wasu ɗabi'unmu har yanzu zuwa yanzu kamar ba a karɓi irin style of music da kuke yi eh, ba gaskiya dai har yanzu ba a karɓa irin style ba kuma da yake dama arewacin Najeriya music din yana da boundary akwai irin abubuwan da ba za ka iya yi ba wanda za su bari ka je har inda kake so so dole sai a hankali amma yanzu alhamdulillah abubuwa sun fara karbuwa ba kamar da ba idan na kalli irin waƙoƙinku in na saurara za ka ji waƙa ta yi daɗi ta tafi amma kiɗan wani lokaci in ka ɗan ƙara murya sosai sai ka ji ya cika speaker sai eh, wannan kuma matsalolin producers din mu ne su ba arewa suke ba suna arewa amma gaskiya wasu ba sa tsayawa su yi mana aiki yadda ya kamata wani irin abu collaboration kuke da shi na samun ingantacciyar waka wacce za a alfahari da ita a nan arewa kudancin kasa da duniya gaba ki as in collaboration kuma eh ma'ana da masu producers da kuma waka wani eh. irin forum kuke da shi na cewar kun yi producing din abin da zai zama acceptable a arewa da duniya alhamdulillah gaskiya yanzu muna da project daban-daban wanda already muna aiki a kai kuma mun san duk lokacin da suka tashi fitowa worldwide za su karbu ka taba zuwa wani music concert ka house stage a lot of crowd ai na taba ihu aka ma ko a ce ana irin ba ma so din ne ko kuma na so <laughs> ana so ana so karanta ne yayi okay baka taba gama da ba a so ba ban taba gamuwa ba sai dai lokacin da na taso ina waka irin kasan akwai yanayin da in kana waka ba a san ka ba in ka je har ka gama soka daga stage ba wanda ma zai kalle ka wanda suke danna waya suna danna waya da sauransu dai to yawanci sai an ɗan san waƙinka za a ɗan fara kalla kuma da ke wasu dama in sun je shi kawai lokacin da ka sama kasar gumin mawaƙi da yanzu alhamdulillah ka yi suna especially daga irin bayanan da muke sauraro da ka hau stage ya ka ji gaban ka a yanzu daɗi nake ji yanzu ko ba waka zan yi performance za a yi waka eh, a yanzu ba a yanzu ka saba yi <laughs> eh, tabbas to ma'aji wani abu yanzu kana da waƙoƙi sun kai na am singles da singles har yanzu singles ina ba su kai goma ba yawanci ba ina featuring ne ok featuring kake yi eh, featuring ne ok ban sani ba as a rapper can you challenge any rapper any kowanne kowanne da ah. su ba kware rap Allah Allah idan rapper ake yi cikin ka wacce ka fi so ko kuma wacce jama'a suka fi so Mm, a cikin waƙoƙina wanda jama'a suka fi so akwai su sabulu su sai to da yake waƙoƙin kullum ƙara gaba ake eh. duk wanda ka saki baya in ka saki wanda sai ka ga ya shi to kullum kawai waƙan da na saki kawai shi ake ɗauka aka ban sani ba kan san kun ka san kuma waƙa akwai fans cikin fans ɗin nan kuma akwai 'yan mata <laughs> a ya kake dariya <laughs> ya kake mu'amala da fans ɗinka musamman kuma 'yan mata da kike eh, to gaskiya ni ina da lokacin fans ina sosai ina samun dama na yi magana da fans ina saboda na lura cewa in ka samu lokacin fans ɗinka su ne za su kai ka inda kake so inda kake saboda in mutum na ma magana baka mai magana you end up blocking you wani yana da girman kai amma idan kana da lokacin fans ɗinka time ɗin nan da kake bashi in link ɗinka ya fito zai streaming waƙanka zai posting zai sharing zai short video zai vibing zai tura ma so yana da ka yi zancen single single da kai da some collaborations da kai ban sani ba kana da wani tunani na yin wani collaboration da wani prominent artist kamar wanda yake kudancin kasar nan ko kuma dai a'a ya collaboration din dai ina da wanda nake da da wa kake so kai wannan collaboration ina son yin waka da Olamide kai Olamide kana jina ko <laughs> Maddox yana so ya collaborating da kai idan ka ji ka kira ni ni ne manajan shi tabbas mu ci gaba ko to ban sani ba Maddox ka san baka alda album har yanzu tunda single single kake magana to kamar waɗannan singles ɗin dukkanin su kai videos ɗinsu ko kuma a mm. cikin waƙoƙin ka waɗanne ne kai videos ɗinsu kuma a ina za a je a same su waƙoƙin da na yi video akwai bidiyon na sani da na akwai bidiyon sifili takwas sifili akwai bidiyon cikin mutunci akwai kuma bidiyon wani waka da ban saki ba sunan wakan artist duk waɗannan akwai videos ɗin su akwai bidiyos yanzu fans da suke kallon mu duk around the world eh. now ina za su je su samu wakokin ka audio da video so waƙoƙi na suna all platforms da zaran mutum kawai yayi typing Maddox TBB to spell it M A D O X sai TBB a nan za a samu komai da samu duk abin da ake to ban sani ba duba da cewa yanzu ka shigo cikin shirin watakila ko wani project da ake kan aikin yi kuma eh. ana sa ran project nan zai fita nan da wani lokaci za ka iya shaida jama'a sunan project da kuma wani lokaci eh, da kaman wanda na ma magana yanzu sunan shi artist na'am ni dai ina da hope akan wakan saboda wakan akan rayuwar mawaka ne irin yanda mawaka suke rayuwa da fans su irin kallon da fans suke wa su akan haka na yi waƙar irin kasan in mutum na waƙa za a dinga mai kallon kamar koyi komai eh, kana da shi ba haka irin abubuwan normal mutane ba to irin wannan abubuwan ne magana akai ma docs muna godiya da ka shigo shirin dandalin taurari muna ma fatan alheri muna sa ran duk lokacin da muka kara gayyata ka za ka zo domin mu dora saboda yanzu muka fara tattaunawa ba mu ma kai rabi ba walle ai sallama da jama'a to assalamu alaikum To jama'a duka duka haka shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin ma'aikatan da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman Usman da Justice sune suka ɗauki hoto a tufa kuma shine ya yi kwalliya. A kullum Aisha Lawan take shiryawa ke da yake bada umarni. Ni Tiwa Shaba nake gabatar muku. Sai mun sake saduwa a cikin sabon shirin dandalin taurari. Sarah Naomi Papa to an kashe ka sha ba godiya muke kwarai da gaske amma kuma gaskiya ina da ja da wannan bakon nashi ni dai na fi shi tsayi tunda ya ce wai shi ne dogon shi ya fi kowa tsayi a mawaka a Kano ni dai gaskiya na san na fi shi tsayi kaga kin ga ni kullum ina faɗa kin ga shirin sha ba da bakin shi mm. kullum tun lokacin da ina kallo ma a mm. TV mm. ni ina jin daɗi saboda kawo wa'annan da ake yi ana tattaunawa da su wasu they are new su hmm. sabbi ne ba su yi blowing ba tukuna wasu kuma sun hmm. shahara sosai already so kinga zai taimaka yana taimakawa wa'anda su daga waje suna kallo suna tunanin yana da wahala hmm. ba zan shiga ba idan na shiga wa zai taimaka min kowa idan ya zo ya sharing story shi anan kinga zai ba su karfin gwiwa eh, inspiring din su ma gaskiya ina son shi idan kika duba kuma mafi akasari mutanen ma da ke kawa kamar mutane da suke suke bayan fage su ba kullum ake yawan ganin su ba kamar masu daukan hoto masu yin sauti da dai sauransu su wa fitowa suke ake gani ba to amma kin ga yana dan zakulo su ga ayyukan fa da suke yi wani zai zauna a gida ka ina da talent ashe dama akwai wani abu na dora murya a sha akwai wani abu na actor a sha akwai wani abu na video so kaga idan ana kayar wannan mutanen zai dinga inspire wanda suke inspire waɗanda suna so su fara su ma mm, gaskiya Allah dai ya sa mu dace amin amin to masu kallon mu yanzu idan kun shirya bari mu je mu dan huta za mu je hutun takaitaccen lokaci kar ku je ko ina kuna nan muna dawowa. To masu kallon mu mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma za mu je mu na gaba wato shirin nan na sauyi a Afirka inda muke zuwa kasashe daban-daban domin ganin abubuwan da suke dauke da shi wala Allah ya zama kamar izina abu da muke nan wajen mu koya. To gashi nan je mu san wace kasar za mu ziyarta yau ba idan kin shirya dake saka seatbelt dinki saboda jirgin mu zai tashi. to bana so da in zaɓa mu je kowace ƙasa ne kin shirya dai mu je kowace sosai ma to masu kallo idan kun shirya ga shirin sauyi a Afirka cikin sirri aka ɗauki hotunan nan a wani kurkukun ghana don duniya ta gani mutane hudu ne ke amfani da wani bayan da bai ma kamata a kira shi makewayi ba shan taba wiwi ya zama ruwan dare wannan wani ɗaki ne da gawawwaki a ciki wani ɗan jarida ne ya ɗauki wannan hotuna kusan kowa a ghana ya san sunan shi amma da yawa ba su san abin da yake kama da ba anas Eh na taba jin sunan Anas. Yana daga cikin fitattun 'yan jaridar ƙasar nan. Yana bincike. Yana tsage gaskiya. Yana ɓadda kama. Zai iya yi shigar mace yau gobe ya yi ta ustazai, wata ran kuma ya fito kamar mahaukaci. Eh, An kira shi ya lambar yabo. ban dai san ko shine ya je karbi lambar ba saboda mace ce ta je ta karba Da zai shigowa ba zan sani ba amma na san koyaushe yana nan. Mun ziyarci Anas a ofishin shi amma ba za mu nuna fuskar shi ba bisa dalilai na tsaro. My journalism is hinged on three principles. Na girka aikin jarida ta akan muradu uku, a bayyana sunayensu, a kunyatar da su a ɗaure su. court of law and I testify before the courts and the bad guys are jailed. Anas ya ɗauko waɗannan hotunan ne da kamarar boye daga tema wurin lodi mafi girma a Ghana kuma tare da amfani da wannan hanya Anas ya fallasa ma'aikatan gwamnati da dama waɗanda aka gurfanar da su. I do what I do because Ina aikin da nake yi saboda yana dakile almundahana and make the society a better place. labaran anas sukan kasance a kan shafukan manyan jaridun kasar mutane da yawa kuma sun fuskanci shari'a anas ya samu lambobin yabo da dama to amma duk da haka akwai koma bayan da yake fuskanta it makes your private life a bit boring yana hana ka yin abubuwa da yawa saboda da kyar zaka iya shiga cikin mutane ka saki jiki domin hadarin da ke tattare da yin haka irin aikin jaridar da nake yi na da hadari akan dana mun tarko kuma a yi min barazana da sauransu amma dole faɗa cewa bana wannan aiki ne kaɗai ina yi tare da wasu da ke taimaka min lallai ni ke jagoranta to amma akwai mutane da yawa da ke taimaka min wajen yin aikin names behind that makes the work possible and good. Ba a gane kaɗe aka san ayyukan Anas ba, kuma yanzu ma ya fara wani bincike a matakin ƙasa da ƙasa. Domin a cewarsa akwai sauran aiki a gaba. masu kallon mu shirin sauyi a afirka kenan inda muka ga labarin wannan shi dan jaridan naomi hmm. na ji daɗi sosai saboda yawa eh, saboda ni a sha wasu kasashen ma akwai irin kamar freedom fighters din hmm. kai ka fito ka ga ana da matsala a kasa kai za ka iya tasho ka tsaya on your own ma mm, kafin wasu mutane su zo su joinin ɗinka abu ne da kowace ƙasa gaskiya kamata ta yi koyi mm. wannan abu in kika duba gaskiya mafi akasarin kalubalen da kamar yan jarida suke fuskanta kenan kin san duba da cewa kamar mu ne mouthpiece din jama'a sosai dole mu za mu gaya musu ga abin da yake faruwa ga yadda za a bi so gaskiya mutane suna looking up to you sosai which means kana da ah, role din da za yi playing sosai a matsayinka na saboda duk abin da ka faɗa shine ake ganin kamar ai mun an aiki ka ne kamar kai sako kake bada to dama muna maganin manyan gobe yuti mm. manyan gobe ai mutane kamar haka those are the people da muna muke bukata su fito su tsaya ai muna da su a Najeriya ba wai babu ba to amma lokaci rashin goyon bayan ba sa samun goyon baya daga mu mm. yuti da suna ganin suna tsaya wasu mm. magana on our own so abu ne da ya kamata mu yi koyi da shi gaskiya sosai amin amin masu kallon mu yanzu zamu je mu dan huta kuma ku je ku dan sharuwa kar ku je ko ina idan mun dawo zamu ɗora. dora masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan kowa ya sha ruwa na san kuna nan dama yanzu idan mun shirya za mu je mu kalli shirin rahoto tare da zainab baba aliyu dama ma Zainab ita ba ta bata lokaci tana nan mm. microphone nata nan kullum ina son ganta tare gaskiya ne <laughs> tana ba mutane dama ne ai su ma su faɗa sosai kuma zaka jiyo daga mutane da baka for example baka taba tunanin za su iya magana ba mm. amma tunda ba ka kawo mai shi kan TV bane ya ga ana recording din shi ba mm. akwai waje ne da mutane da yana ba mutum dama ya saki jiki ya faɗi ra'ayin shi abin yana burge na gaskiya masu kallon mu idan kun shirya ga shirin rahoto da jita-jita wata aba take tasowa tsakanin al'umma. Sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto don mu ji daga baki Burin kowa shine a ce in za a zo Kano a siya mishi gurasa. Kasar Kano ba abin da yake so sai dai ya ce gurasa. Gurasa muna da muhimmanci sosai a kanta. Wai shin me yasa jama'a ke son gurasa? Kuma ma yaya kasuwancin gurasa yake? A yau a rahoton namu za ku ga yadda ake kasuwancin gurasa tun daga yadda ake yin sa har zuwa ga inda ake kai shi. sai ku biyo ni tun ina yar shekara goma sha biyar nake aikin gurasa gashi shekara hamsin da ɗaya hani alhamdulillah gaskiya ba laifi muna samun albarkar sana'an nan sosai a sosai na samu nasara tunda duk abin da muka tunkara muna nema za a samu insha Allah a cikin wannan sana'ar tamu gaskiya gurasa ce abinci ne in ce miki perfect ba ma kamar sa mu dai gaskiya a nan unguwan a nan ba mu da wani abinci da ya wuce gurasa muna iya cinsa da safe da rana da da haddare ana iya cin gurasa to gaskiya ni ba da wani ma abinci da inda gari ya waye ni in ban karya da ita ba ma na jin daɗi ina kai kwana jaba gada brigade da sabon gari da kwari to kasuwanci dai gashi yananin garin ko yananin kasar gashi yadda ake ciki yau mu sai abu da araha gobe mu siye shi da tsada mun rasa meye mu fita matsalar 'yan kasuwa ne ko kuma dilolin ne shine wa alam wa mu sani ba yanzu wannan sana'ar ba abin da bata mallaka mana ba an yi gidaje an aurar da 'ya'ya an sai filaye alhamdulillahi ah no ina son gurasa da shayi ko da awara ko kuma um, da madara haka da bombita eh haka nake santa kai akwai bambanci da yawa fulawan nan fa kafin corona muna siyan ta naira dubu tara da ɗari biyar goma amma yanzu ta kai ashirin da ɗaya da wani abu ta ninka ta kuma ninka a gaskiya ba su dabara ba tunda gaskiya wannan sana'ar yara ƙanana ma suna yi yanzu ga wata yarinya ta yata yar shekara goma sha hudu ta iya wannan sana'ar to saboda haka su ma yaran yan matan suna yi kuma suna fahimtar komai ai ya fi mutum ya ɗauki yawo ya tafi wani guri ice sai ga abin da za a taimaka masa in kuma yana nema ya san mutuncinsa to kaga wannan sana'a tana rufa kowa asiri tana rufa mana asiri har su yaran da in sun fara sai su ga abun wani ma bai dame su ba eto eh mu da farko dai muna kira da diloli ƙanana da kuma diloli manya sannan da kuma gwamnati su zo su duba al'amarin nan su ga yadda matsayin da ake ciki wani ba yadda zai sai ya fito zai samu abin da zai da masu saka ta ɗin mata wani ba zai samu abin da zai ba sai ya yi wannan ɗin haka ma masu ɗauka mu da ake kawa sai an yi mana zamu abin nan gashi kuma cinikin ka yana kwangwaba kwan baya yau ai ciniki gobe sai ga kasuwar ta danja saboda yananin rayuwa duk da dai ba mu bane yananin kasan ne da haka yawa a gaskiya su yi kokari gaskiya su nemi gurasa saboda abinci ne ɗauri ne na gaske in ka zuba shi a cikinka zai ɗau awanni masu yawa ba tare da yanar ba nan di ya fi rago wayannan abinciccikan da ake gaskiya ni ta fi gamsar da ni kuma ni ban taba jin ta gundire ni ba ji wai ka yau gurasa ta fita a raina a ina ni kawai ita nake so kuma gaskiya na jima ina cinta don tsawon shekaru na wajen 37 37 haka na kai ina ci kuma har yau ni ban ji ta gundire ni ba hatta da su da safe kafin ku zo na riga na zuba ta kun ga yanayin da wato kasuwancin gurasa yake ciki a wannan lokacin inda wasu ke koken cewa duk da fulawa ta yi tsada amma kuma akwai fatan cewa a samu wucewa daga wannan lokacin da fatan za mu haɗa hannu wajen ganin cewa mun gudu tare mun tsira tare da ɗaukar sana'o'i masu amfani zainab baba aliyu arewa 24 to an gaishe ki zainab baba aliyu da wannan rahoton da kika dauko mana wato kasuwancin gurasa a kano sai na ga yawuna ma yanzu nan ya tsinki saboda iya sosai ma kuwa saboda kin san gurasa dama kasuwanci ne da zaki ga mafi akasari kamar mata ne suke yi a gida sai su akwai akwai chain of eh, yadda ake disposite din wannan shi abubuwan mata za su yi a gida kuma su karba a ba masu sayar da nama a ba masu kin gani for example ban jima da sani cewa mata ne suke wannan abun a gida oh, eh. gaskiya kawai hmm. gani nake wani abu ne kawai assorted ana yin shi hmm. daga gidan biredi ko a kamfanonuka ana hmm. kuma ya yi buɗe mutane daman sana'a sosai mutane yanzu kamar daga can maiduguri suna sayan gurasa tunda ba shi da yawa a can duk kowa san daga nan ake kawowa suna sai yana da tsada kaɗan wani lokaci a can amma kuma ya ba mutane dama su yi kasuwancin a nan shan ɗin mata suna a cikin gida har wasu ma suna zuwa su koya kin ga buɗe wa wasu matan sosai kuma wani abu kusan kullum mukan faɗa musamman a wannan shirin na kamar sana'o'i kuma abubuwan suka shafi kasuwanci kullum ka dinga upgrading sosai kin ga normal gurasa za ce ai normal gurasa ne amma za zaki ga inda zaki da gurasa ba normal bane ba fa abinda no abinda abinda nake nufin cewa kamar da kawai ba ba da ma normal kawai da kulikuli yake ci sosai ai amma yanzu zaki ga an fara samun shi cabbage su eh, cucumber da shawarsu da an fara idan aka yi miki design din Ah, kamar gurasa nan zaki ba baki ma dauka kamar gurasa to updates din da ake san mutane su dinga samu kenan wanda zai kara bawa kuma kamar chain din still dey is moving kinga dole eh idan za a siya kabe ai dole sai an koma wajen masu kayan miya to yawa kinga ya taimakawa mai kabeji ya taimakawa mai kulikuli mace da take kulikuli a gida idan ma bata yi gurasan ba mm. kuma shi gurasa yanzu ya zama kamar ba wai normal snacks da zaka saya mm, bane ba wani mm. yana iya sayan gurasa ya ci a matsayin square meal ko da rana ne ko da yamma of course To masu kallo duka duka da wannan shirin na rahoto za mu dasa aya a daidai wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai mu tara da ku gobe idan Allah ya kai mu. Sarah. To masu kallon mu muna godiya sosai da kasancewa ku tare da mu sai dai gobe idan Allah ya kai mu ku kasance tare da mu ku ga me shirin zai zo da ku eh, zai zo muku da shi. A madadin dukkanin abokan aikin mu da suka taimaka shirin na ya zo gare ku muke cewa ku sake kasancewa tare da mu gobe mun gode.